بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ci gaba da bayani dangane da falala da hukunce-hukunce da yanayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da magabata na ƙware dangane da watan sha'ban. Malam ya ci gaba da cewa wa min shiddati muhafazatihi sallallahu Alaihi wasallama ala saumi fi sha'ban anna azwajahu radiyallahu anhunna كنا يقولن أنه يصوم شعبان كله مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر غير رمضان يتي ومن شدة محافظته صلى الله عليه وسلم ينا دقتك كرفي نا كيايوة دا منزان الله صلى الله عليه وسلم يكي باير وانغاني دا أزمي أوتن شعبان anna azwajahu radiyallahu anhun shine cewa matansa suna cewa matansa Allah ya ƙara musu yarda kunna ya kulna annahu ya sumu sha'bana kulla suna cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azimtan watan sha'ban baki ɗaya saboda tsananin kulawa da manzon Allah ya ba wannan wata din ma annahu sallallahu alaihi wasallama lam yastakmila siyama shahrin ghairi ramadan duk da cewa manzon Allah ba bai taɓa cika azumi ba ko baya cika azumin wani wata wanda ba Ramadan ba wannan yana nuna kenan cewa saboda tsananin kulawa da ƙarfi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ga azumi a cikin wannan wata din yasa suke cewa yakan azumci watan gaba ɗaya tunda wanda yayi azumi yayi azumi biyar, ko fiye da haka ko ƙasa da haka a wata da bai fi kwanaki talatin ko da tara ba ai أتي a ce ya فهذه عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان Rawahul bukhariyu wa muslim yace ga aisha Allah ya ƙara mata yarda da ita da babanta ta kul tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu yakan yi azumi hatta naqula la yuftir har mu ce ma baya hutawa wa yuftir haka kuma akan same shi baya azumi hutu yake yi cin abinci yake yi hatta naqula la yasum har mu ce ma baya azumi وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط يجي ban ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cika azumin wani wata ba ga baki ɗaya illa shahara Ramadan face azumin Ramadan ai azumin Ramadan ne kadai manzon Allah ke yin shi ga baki ɗaya watan wa ma ra'aituhu fi shahrin akthara siyaman minhu haka kuma ban gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita azumi a wani watan ba fi sha'ban wanda ya fi watan sha'ban kenan aka ce wani wata ne manzan Allah ke yawa yawaita azumi a ciki sai mu ce sha'ban wani wata ne manzan Allah yake cika shi gaba ɗaya da azumi sai mu ce ramadan wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi Wafi riwayatin anin nasa'i wa tirmidhi ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله يتي أوت رواية نا إمام النسائي دا ترمذي قال تاتي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان ce ban ga annabi ba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin wani wata yana yawaita yin azumi kamar sha'ban kana yasumuhu illa qalila yana azimtan watan sha'ban gaba daya sai kaɗan daga ciki sai 'yan kwanaki kaɗan ne baya yi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bal kana yasumuhu kulla bal ma yakan azimce shi gaba daya ya azimci watan gaba daya wa fi riwayatin li abi daud qalat wata riwaya na abu dawud qalat ce. kana ahabba shuhuri إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mafi soyuwan wata zuwa ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an ya sumahu ya yi azuminsa sha'ban shine sha'ban ya yasiluhu bi ramadan sa'annan ya sadar da shi da ramadan ai ya haɗa shi da ramadan wannan shi ma yana nuna kenan cewa manzan Allah yana azimtan sha'ban gaba ɗaya وهذه أم سلمة رضي الله عنها تقول جاء أم سلمة إتما الله كرامة يرداتنا شوى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان تتي بنغمان زان الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين yana azumtan watanni biyu mutatabi'ain a jere in ya kammala wannan ya ɗauki wannan illa sha'ban wa ramadan sai sha'ban da kuma ramadan shine kada yake azumtan shi biye da juna wannan shi ma yana nuna cewa manzon tsira yana azumci watan sha'ban baki daya sa'annan ya dauki azumin ramadan malam ya ci gaba da cewa wali shiddati mu'ahadatihi sallallahu alaihi wa sallama lisiyama fi sha'ban ولشدة معاهدته صلى الله عليه وسلم للصيام في شعبان قال بعض أهل العلم إن صيام شعبان أفضل من سائر الشهور وإن كان قد ورد النص أن شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان يتي ولشدة معاهدته صلى الله عليه وسلم سبود سنن كلاوة سبود سنن سابا ورمضان الله صلى الله عليه وسلم جين أزمي أشعبان qala ba'du ahlil ilm yasa wasu sashen ma'abuta ilimi suka ce inna siyama sha'ban afdala min sa'iri shuhur suka ce azumi a watan sha'ban ya fi falala fiye da azumi a sauran watanni banda ramadan wa in kana qad warada an anna shahra Allah muharram huwa afdalu siyam ba'da ramadan duk da cewa an samu nassi ya zo cewa shahrullahi muharram watan muharram shine azumi a ciki ya fi falala da ramadan bayan ramadan amma su sun faɗi haka ne saboda tsananin sabawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da azumi ta yadda baya rabuwa da shi kullum yana yi kuma in ya tashi yana yin shi ne da yawa ko gaba ɗaya wannan shi yasa sashin malamai suka ce azumin sha'ban ya fi duk wani azumi da mutum zai yi a wani wata amma ga nassi ya zo cewa wata na muharram shine wanda azumi a ciki ya fi falala فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم insha Allahu ta'ala idan muka ƙara dawowa wannan shiri ɗin a karo na gaba za mu fassara wannan hadisi ɗin da sauran bayanai da za su biyo wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam